shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a ranar goma sha bakwai da watan Disamba ya cika shekara saba'in biyar a duniya inda aka haɗa masa bikin murnar zagayowar shekara a Vila. uwa gidan shugaban ƙasar Aisha Buhari ta kasa ɓoye farin cikinta na zagayowar wannan shekarar yayin da ta jagoranci sauran matan wajen taya mijinta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murnar cika shekara saba'in da biyar a duniya. Dubbin jama'a sun garza ya faɗa shugaban ƙasa da ke nan Vila domin taya shi murna. Alfonso Walker ɗaya daga cikin barayin da suka yi sata a gidan shahararren mawaƙin nan R. makonnin da suka gabata ya miƙa kansa ga 'yan sanda a ƙasar Georgia. A cewar TMZ kotun ta kama shi da laifin fashi da makami da kuma sata ta hanyar yaudara. Walker ya bayyana cewa ya ɗauki masu aiki ne da su share gidan R. sa'annan ya sayar musu da kayayyakin da ke cikin gidan. A cewar R. Kelly dai Folsom Walker ma'aikacinsa ne na wucin gadi. mawakin Gambara na kudancin Najeriya finu ya karyata zargin da aka yi masa na fyaɗe a taron shekara da ya haɗa a jihar Enugu. Ya ƙara jaddada hakan a shafin sadarwarsa ta Instagram inda yake cewa a kullum yana ɗaukan matakan tsaro a duk lokacin da zai haɗa taron masoyarsa wadda maza da mata za su halatta domin kare mata daga irin wannan lamarin. Fitaccen jarumi Ali Nuhu ya goyi bayan kungiyar ONE tare da yin kira da babban murya domin ganin an samar da tabbataccen cibiyar kiwon lafiya a yankuna daban-daban da ke faɗin ƙasar nan. Ya bayyana haka ne a ziyarar da ya kai tare da kungiyar ONE a yankin kan tudu da ke jihar Kano.